يصيد صيدا ah, cikin haraman ƙarami ko kuma yaro da ya farauci farauta. Hmm? Eh. yanzu wannan yana ya farauta maka ah, Meke da suna da na asali ne ba da kyau balo ne ba Eh? to ba da yi wa bala ne bayan yanzu na tsayan na yi to miyar ne kake so za a yi mana yau da daren nan shi na son ka kawo cikin kowa eh, to ai za ka kawo mara mai mara kima sai ka san baki hmm? cikin kowa sai ta za a biya da ita yau sai yin mata ya tukuna an sauka sai to a ce ba za a da aka mana to a to ya yare ya ka to in ga wanda ya sani mai daɗin miya ko ana neman mai daɗin miya ko kuduwa na ko kuduwa tana da daɗin miya sai kana yana fita yana fu za ka ne ko ku sun zama ya sake na ya fu da biyar sun kullo ya kame ni ne kafin a ji hawa har dama ka ce bari a shiga gari a sai da wayan nan don a sayo yaji da gishiri a ɗora kuma abinci a tafi abinci na nan duk inda kake sai da gwaji sai sa ai shugaban tafiya ije Allah muna neman ka tsare mu daga ajazu da kasal in ban da ba don ajazu da kasal ba yan ma na yi kasar yanzu nan ka fita za ka samu wanda za ka ci yanzu har gobe dabba na cin na cin rayuwa da farauta abinta hmm? yadda cin an su zai yiwu a aka iji kansu ba a ta wani halaye tsare su to in yana so ya kama ku yana iya mutuwa ya mutu da kun bai mutuwa ya ɗauke numfashinta har ya kubura har kafar da daga sarau ya kumbura ke an wolo ta zo ta duba ta duba ko mikiya ta duba ta duba ta duba ka suna kan haba wajen suna kan na mana rike ta to abin hmm? na har eh, saka sadin ne da haka ma idan samu ko yadda mu kan sai shiru in ya samu zomo sai ka ga zomo a hannun maciji ne ya haɗe na shiru ya wuni nan mai kwana washe garin ka zaura ka sami shi ba an ka tausaya ba Allah shi ga wani maciji nan ya mutu ya haɗi wannan abin ya mutu mun ka zaura ga yana ɗan jiyo yawa kaɗan kaɗan yana motsi in kusa kusa ishe kana kai masa duka ya amayar da shi ya fita da gudu ibar ba shi ba in kai sa a kashe na jira ta mai na wancan dafi ya kashe wancan ya zo mu a hannun maciji ko a bakin maciji fi ihram sabil wasabi yasidu saidan قلت لابن القاسم رحمه الله فما قول مالك ويمينين مغنى مالك في الشهير إذا أعرم به قال قال مالك ننگ با انا سا گیا ما وقت کی دگا او نو کیا کما تا سی کرا صبح دن بک گال یان زو دا کجے حج دے یاو میں نے نے ہم ko kawai akwai kuɗi sannan ina malaman attajirai wanda akan ce to yanzu an yi hutu maimakon ziyara gidan zu kano tafi yankari yanzu akwai kuɗi jirgi za a shiga can za a tafi amerika a kai su gidan Kalmar a kai su gidan darawin a kai su gidan sakara a kai su gidan wane ne su je su bauta masa iya abin da suke iya bautawa da sunan ilimi wa'inda su ne tushen ilimi na duniya sai malaman attajirai sai su ce na sosai din yanzu a ba da kuɗi su je umra malamin sai ya kwashi yaransa ga umra to aka ga da zai kwashi malamai ya tafi ya kamata ya samu tunda ka ga dai za je oran ai dole za ka yi harama daga yadda za a yi harama duk da dai mota ne suna kunshe kila su can sun je mota su za ka kan musu su tsaya a kan hanya su tafi yadda suke son su ce su yi umra su gama daga nan su tafi yanzu a ina ne dutsen da ya fi tsawo a duniya su tafi can ina ne dutsen hira inda annabi ya je koye din nan a kai su sannan a auna musu yanzu za ku iya rawa inda dama duk su saukar aje a hau dutsen nan ka duba inda da ke zuwa ya boye dutsen hawan shi yanzu yana ba da wala ba kwa shi ya hauru ba sun da dutsen ka bada ni dai ba je ba ba zan iya ba da takamaimai yadda dutsen yake ba Ya ka abin da aka ɗan karanta to duk ƴaƴan masu kuɗi da zai kai ga in za ka tafi akan ware su tafi yawon shakatawa من المفروض تفياه ان شاك اتواتوري سيف تبي لحصوك دبنا حقان دبا اجيك عصوان دبي اجي عشقاتي كي هو تل ان دبي اجي اونا اونا نمو سلماني سجيك عركشين كاوروا سجي كلمان كي بيا سجين عركشين روا قد بيك عندن ولوشي ونا لنا بيا ديش دك اجي دسو اراك كيف تلك كيا قولي ذا اجيك راك جي الجنة sai da ya gaggauyi to haka to wannan aka je kaga shine la ya hillu lahu an yi fa'ala fi'lan hatta ya lama kuma la idan in ba haka ba karshen ta sai ya karanta wancan karatun da abin da suka shirya ya zama wannan ziyarar ba ta da tunda ziyarar wancan sun rubuta ta yi aristo ya rubuta da ke zuwa ziyara kuma jimhuriyar ya tsara ga yadda za a wancan education nasu ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai eh, ka ka bi za ga suna kishiyantar juna da tsarin musulunci tashi ko kuma malamai yanzu yin ita kaje je kwace kun yi karatun education din nan kun je to ya kamata ku canza wa abin da aka rubuta fasali don ba za mu yi abin sa ɗari bisa ɗari ba ya yi karo ya yi karo ruwa ba barkatai zo da sai a tsara yadda za a yi yanzu ku ne ta waje ba a kanku mu ba mu je kai ba da mutum na fama da wanda suke fama da su wa'anda mutum talatin a gida ɗaya gida ma a ɗaki ɗaya ya ma samu mai ɗakin kenan dan nan yadda a tashe su daga wannan kango su koma wancan kangon ta ci arziki daga nan in ne kan ko zai dawo ciki ko zai gyara mutane sun zo wurin zai ba da hayan wuri ke zo ku tashi min haka da ka zai zama na ce ziyara za ko kano suna da ikon za kano da kai su gidan su na kano kano na musu kura na ga da zaki ko da nan gari ba akwai zaki to balle can na ga zai tsauna hanyar zaki na nan su ga waye su ga jakin daji da sauransu تدل التنزة زيارة حيثة دي دي دفع المسلجي قال قال مالك رحمه الله يجتنب به ما يجتنب الكبير زي ما يفتد بشي دق أبون دب بغي دي خطات دقا أي كا زين كتا في عيك حجي كو في عمره أنكاي حرمه أكل أول ودي هذا تقارن تقريكه bai kamata kai kaza bai kamata kai kaza ka kwashi yara kila guda goma ko guda tara ko kila ma a ce sun kai guda eh, talatin ƴaƴan masu kuɗi ne zuwa wani su auren zuwa su biya cewa bayan umar ma za kuɗin motoci ku za ku je ku yawo ku ga duniya to ya sare bihi ma ya sare bulkabi zai na ya tattar da shi abinda babba zai mai sace shi ai kaga misali abun ba ba santa da za ka tafi da abdullahi sai ya yi ma wani abun da bai dace ba hmm? abakar inda za ka tafi da shi sai ya nuna ma kurufi a wani wurin zai yi kaza ko je kwantaro kaza ko je dongolo kaza to dole ne ka sa ido a kan shi ta inda zai bar duk abun da babba zai bari duk abin da balle ka tafi da su ga wannan ga wancan ga wannan ga wane ne sai su ishe ka to kaga dole nan ba za ka kalli kanka ba duk da ba za a irin yanzu za ku ga ai wannan kullum magana na damuna na ko in kulan mu yanzu idan misali aka ce ai sahu wannan zai je ne sai na tashi kai hmm? ai dole sai na tashi saboda alaka ta na kulawa kashe lafi da ku la dawa idan ya bukato wani abu na magani ta kaga kenan anan ko ba komai akwai koyar da shugabanci ba ka zuwa kai magani da kanka ba ka zuwa kai kaza da kanka in an tafi da kai in ko har wani kuskure ya balle ya aikata wani abu za ka ji masa to ga anan ma akwai nau'in yaron da aka irin wannan tafiya da shi zai yi tunanin bari zai yi haka a gidansu a gidansu in aka fashi ce a tafi akan tsari ba ka yin wani abu sai da shugaban nan naka awo tv sana'a zalika bai sai yi masa ya ce ban da lafiya ban jin aski ban da lafiya ban jin kaza wai ciwon haka za ta sha sai dai zai luna ga abu na rena an duba ya dace yanzu a ga likita kila irin wannan tafiyar ma sai kun tafi da likita cikin ku ko da bai kai martaban likita ba ne? wani haka wanda ya san abubuwan da eh, taimakon farko kafin wani zai ce wannan ya cancanta a asibiti wannan ana iya barinsa a gani to ina kuɗin da za a je da su wannan ziyara ai aka wata ce makarantar suna je da kuɗi da abin da ake tuna makaranta a kawo kuɗin a kashe a kawo kuɗin a kashe ko kallon cewar makarantar ta a wasu a kafa wasu a menene bari a fata makarantar ba wannan a ciki a ba mu kudin a kashe dana zalika bihi wa fada anhu kuma sai ya da masa fidiya tunda kaga akwai dukiyar da aka bashi akan yaron sai. wai kafu ainihin bisabi in ya zo zai yi tsawafi da yaron alladhi la kawa ala tawafi mahamular ko zai masa tawafi ya tsawafi wanda bai da karfin da zai yi tawafi tsafu bisabi mahamular kenan alladhi la kawa ala tawafi dole sai ya dauke shi ta zaka in makaranta ka je da su dole ka kafin ka yi tsarin ku koma ku yi buru ku samu wanda za su taya ku kuyi dawa fi ɗaya don suna ƙananan ya kamata su koyi irin wannan wahalan ake cewa ko menene dai aka kira ta domin wanda ya fi a ce a tafi daji a yi kamfin a yi kamfin na wata a yi kamfin na wane ne ya fi bai daji ce za a yi Hmm. ya wata suna da ƙarfi za su yi abuwa sai dai tare da kai za su bi ka sau da kafa wannan ina ne ba zai hau ba yau ƙarshen da ina iya hawa inda ba za ka yi hawa ba sai kana ta masa burki tun da alama su ba su tsoro akwai yaro da ilimi amma na yara sai alama ba su tsoro suna bi kana hawa sai dai kai kokari ka su faɗo kawai yadda aikin ka a samu faɗowa ka a samu faɗowa in ya hau ya tsallake ya wuce kace to sai anan ina hau in kan ne wajen tsawafi ku dama kafa ka kafa su sai dai lokacin da in tsawafi na gaba ɗaya ne irin jama'a sun taru ina zai matsatsi to zai wahala to dole kafa ka kafa su in zai cufa ya wuce iyaka ya je inda zai shiga kusan ya kusa mutu aka cije shi ka hada shi ya ce nan ma ya yi tsaya nan mu ma mu je mu tafa hajar al'asar sai a'a mu bari sai an yi abin nan ala tawafi ma'amulan wa yas'a bihi ay sa'ayi da shi ma'amul wala yusalli anhu raka'atan tawafi amma mutum ba zai masa sallah raka'o'in da wahi ba idan an yi ɗafi an ƙada ba ana nafila ba to ba za a yi masa ba ta ga kenan yaro ne karami musika eh, sai dai kusa a galabiya za a ga yaran mu nan muna faso sun lokaci abuwa daga shekara hudu ba biyar biyar sai da yaro ya iya sallar sai dai Allah zai karba amma in har zai iya sallar da kansa sai ya yi in ba zai iya sallar ba sai a bar wani sallar idan lam yakun ya aqilu salah قلت لابن القاسم التي هو القاسم فهل يسعى الذي يطوف بالصبي وان بي ميك بسونا يويت اوافي ديارو يسعى الذي وان بي يويت اوافي ديارو زي سعيد شي في المسيري اما غنغرا ان ده اكي انغدو بين الصفا والمروه ويرملو زي فوفوتي دشي أنا في الأشواط الثلاثة بالبيت نعود الأوافي كده في قول بالك قال إنه يفعل ذلك بالشريط زي ونن ديارو أنا إذا قوا إذا طافوا به وطأوا بين الصفا والمروة قال مالك ya yi tunda ya ɗauka ne zai da mutum ya ɗan girma rufarsa a haka kafin kai bakwai zai da abu na amma ka ɗora shi nan ya fi sauƙi to wani abu ne kamata goyawa goyawa babu nan shi kuma ya zai ya fi jin daɗi ko goyawa ana ya goya shi da wata ai goyon shi bai bukatar zari wa ya in ka sake ba ويسعى لنفسه والصديق معه يانا صاعي ناشي يارا تعالى نشي اما كان طوافي با انت يسي لي ما تطوافي انت دهما ما يناشي طوافي انتو ايه ما تطوافي يارا فما وانت في صاعي نشي ما هو بين الصفا والمروة صاعي واحدا وانا ناشي من ذلك يا إساس عن إساس يا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا يا شيخ اي مسكيان ناشر نحو نحو لا يهج بشربي الا ابوه ووسيه فان حج دياره فإليه ما مرضى شيخ هو وسيه وان دعان فان امانه ba za a bar yara su tafi hajji barkatai akwai matsaloli da yawa tunda amabin tarbiyya wa mallawun nazaru fi malihi da wanda zai ci gaba da duba masa dukiyarsa bi ta'alluq zalika ainihin bil insafi saboda alaƙar wannan wajen ciyarwa wa ga zalika da ummi amma an halartar da wannan ga maman shi za ta iya tafiya da shi wa kali kawunsa ba za a iya ba shi shi? wa akihi da ɗan uwansa wanki wa ammihi babban sama zai iya tafiya da shi wa shibihihi nazaran ila shafaqatihi kaga dai dole tarbiyya idan za a ba da tarbiyya gaskiya ba kowa ne za a ba shi tarbiyya ba yi ba da tarbiyya ba dole sai an duba you know.